أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان إلى الله والله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 12 kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 15 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 16 inda ubangiji ta yake cewa alladhina yaquluna rabbana الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين الذين يقولون ربنا إننا آمنا لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ubangiji ta'ala ce allazina yaquluna wato bayin Allah na gari sune waɗanda suke cewa rabbana ya mahalicin mu innana amanna hakika mun yi imani da kai faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana mu. wa qina azaban nar ka kiyaye mu daga azaban wuta wato yana daga cikin siffofin su bayin Allah na gari waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya yarda da su wanda ya musu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama shine addu'a suna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu zunubansu kuma Allah ya kiya su daga azabar wutar jahannam wato wannan addu'a mutum na gari ne yake yi ta wani idan zai roƙi Allah idan yana da wata bukata ta duniya zai daga hannu ya ta marare cewa ya zama Allah sarki saboda wani abu duniya wani zai awa ɗaya yana kuka saboda roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi wani abun duniya ko wata mata da yake son ya aura amma mutum ya dinga addu'a Allah ya gafarta masa zunubansa ya kare shi daga azabar wutan jahannama wannan mutanen kirki ne suke wannan in kaga mutum yana wannan to akwai alama alkhairi a tare da shi ballantana kuma ya hada da kuka ya ta kuka yana addu'a yana kuka wannan sai bayin Allah na gari to shi yasa ubangiji ta'ala anan yake yabo su kuma suna addu'a suna tawassuli da imanin su da suka yi da ubangiji ta'ala shine ma'ana rabbana innana amanna ya Allah mun yi imani da kai faghfir lana ma'ana ka gafarta mana saboda imanin da muka yi da kai sannan ka kare mu daga azabar wutar jahannama saboda imanin da muka yi da kai domin azabar wutar jahannama azaba ce mai radadi azaba ce mai tsanani dan da ya kamata mutum ya nemi tsari daga gare ta to tawassuli da imani yana daga cikin tawassuli da kyawun ayyuka wanda aka shar'anta malamai suka yi ittifaqin cewa ya halatta idan mutum zai addu'a ya yi tawassuli da al'amalu salih wato ainihin ayyuka na gari saboda haka imani ko yana daga cikin ayyuka na gari saboda haka a tawassuli guda uku da malamai suka yi ittifaqi a kansu wannan dai ne daga cikin su kai tawassuli saboda imani da kai da Allah kai yi saboda sallan da kai ko azumi ko sadaka ko zakka ko karatun qur'ani ko aikin haji ko umra ko menene na ayyukan alkhairi zaka iya tawassuli da su ubangiji ta'ala ya gafarta maka ko ya biya maka wata bukata saboda su dalili akan wannan shine mutane guda uku wanda suka shiga cikin kogo kogo ya da su kowanne su yayi tawassuli da ɗaya daga cikin kyawun ayyukan sa sai ya yi tawassuli da biyayyen da yake wa mahaifansa ya kasance yana bawa mahaifansa abinci kafin ya bawa yayansa da samu sun yi bacci ko haka yi jira ya ta jira ba son ya tada su bai bawa iyalin nasa ba har gari ya waye suka farka kafin ya ba su saboda haka wannan tsananin biyayya ne da yake wa iyayensa da karramawa da girmamawa to roki Allah ta'ala da wannan aikin yace in yayi don Allah ne Allah ya yi musu ya koro musu da dutsen nan kuma dutsen ya dan mata, sai dai yadda ba za su iya fita ba amma dai an ba da an ba su isa kuma alaman insha Allah kafin su gama za a ci nasara dayan kuma yi tawassuli da amanan da ya rike wani ya ba wani aikin kuɗi bai karba ba ya sayi wata dabba yana kiwatawa har dabbobi suka zama garke gani bayan shekaru ya zo ya ce a biya shi haƙƙinsa ya ce to gashi nan duk garkin nan da kake gani naka ne ya kora innan dabbobin ko kwaɗe bai bari sai Allah ina yi wannan don Allah ne ka yayi mana halin da muke ciki dutse ya ƙara matsawa sai dai ba za su iya fita ba amma dai akwai alaman za su fita insha kaga wannan ya tausayi da amana ne amana kuma ce ta mai dayan kuma gudun haramun ne mace ce ta bashi dama ya yi lalata da ita kuma shi ya nema yana son kuma ya lalata da ita amma da ta ce masa ittaqillaha wala taqdu al-khatama illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kar ka buɗe budurci na sai da sa har ya samu daman zai iya zina sannan jikinsa ya kama rawa ya tashi bashin da ya bata mahaifiya ya fi to da ka bari haramun da ya don Allah wannan kyakkyawan aiki ne wanda ya tosu da shi ce Allah in nayi wannan abu don Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai dutse ya matsa suka fito gaba ɗayan su wannan shi dalilin cewa za ka iya tawassuli da dukkan wato wani kyakkyawan aiki da kake yi tsakaninka da Allah to da kai ka tashi addu'a sai ka duba wani abu ne kai tsakaninka da Allah sai kai tawassuli da shi yana daga cikin wato alamu na karban addu'a sannan na biyu shine kai ta addu'a da mutum nagari wato kai ta tawassuli da mutum nagari shine ka nemi wani rayayyen mutum ya maka addu'a wani ya taimaka mini da addu'a wani yana cikin matsala ta da addu'a wani yana da bukatar kaza ka taya ni da addu'a ka samu wani mutumin kirki ka ce maka addu'a wannan ya halatta sabon manzala sama suna neman manzon Allah ya musu addu'a in an yi fari za su ce ya rasula ana fari kamar nan addu'a yi addu'a wani zai ce ya karo ka roƙa wa iyaye nasu musulunta yi addu'a kuma su musulunta so da ka tawassuli da addu'a mutum wanda yake rayayye abu ne wanda malamai sun yi ijma'i akan mutum zai tafi umra ko zai tafi aikin hajji ka ce wani a sa cikin addu'a ko a cikin wata ramadana wani da Allah ka sa ni a cikin addu'o'in wannan abu ne mai kyau musulunci ya yarda da shi sannan na uku shine tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa saboda ubangiji subhanahu wa wataala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye wanda suka kai matika a wajen kyau ku roke shi da wayannan sunaye saboda kace Allahumma bi rahmatika arhamni ko ya rahmanu rahmi ya Allah mai rahama ka ji kaina ya razzaqu rizquni ya Allah mai azirtawa ka azirta ni ya Allah saboda rahaman ka kamin rahama kira sunayen ubangiji ta sai ka duba a sunayen wanne ne yafi kama da bukatanka shikenan sai ka roki Allah ta'ala da wannan sunan wannan tawassuli da sunan Allah kuma shi ma halal to tawassuli da wayannan abubuwa guda uku halal ne duk ma da su yi tikari amma tawassuli da alfurman wani ko darajar wani ko hajjin wani wannan kan ba a yi manzala sama bai shar'anta tashi ba kuma safon manzon Allah ba su yi ba shi yasa da manzala sama ya rasu aka yi fari sai na Umar ya ce ya Allah da muna tawassuli da annabinka a lokacin da yake raye to yanzu baya raye muna tawassuli da babban sa Abbas Allah ka mana ruwa Abbas ya daga hannu addu'a aka yi wa to da manzon Allah yana raye da shi za a yi tawassuli amma da ya rasu kuma ba a tawassuli da shi shi yasa Umar bai yi ba kuma ba wani sahabi da yake don me yasa ba za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda sun san ba a yi ya halatta kai tawassuli da kyawawan ayyuka tawassuli da imani ya daga cikin at-tawassul bil amali salih tawassuli da kyawawan ayyuka wanda malamai suka yi ittifaqi a kansu sannan addu'o'i guda biyun nan muhimmai ne fa gafir lana dunubana ka gafarta mana zunubanmu saboda zunuban su suke halakar da mutane na je lahira rayu suna da yawa sai su danne kyawun ayyukan ka sai ka tafi wuta amma Allah ya gafarta su shikenan kaga kyawun ayyukan ka za su yi nauyi za su yi nauyi a sikeli to amma in suna nan akwai damuwa sa kullum mutum ya dinga roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa at-taibu min adh-dhanbi kamar ta zamba da Tun me tuba daga zunubi to kamar wanda bai da zunubi ne kullum kana istighfari kuma tsakaninka da Allah zaka tuba da niyan ba ka koma wannan laifin ba Allah ta'ala sai karba kullum zai zama kaman kana kana ainihin wanka ne da sabulu kana cire dottin jikinka shi yasa malamai suka ce shi tasbihi turare ne na da'in dibu da'irin idan mutum bai da zunubai bai da zunubai sosai mai ibada ne sosai mai kauracewa haramun to idan yana tasbihi kaman turare yake fesawa a jikinsa don mutum ne dama kullum wanka yake rigansa face face kaga wannan turare yake bukata ba wanka ba ko can ba to amma shi kuma istighfari sabunul asai ko sabunul usati wato sabulu ne na masu sabon Allah duk wanda zunuban sa suke da yawa to istighfari yafi kamata ne din tafiye da komai a cikin jiki saboda sabulu ne na masu sabon Allah zai dinga wanke maka wannan dauka na zubi yana wanke maka kawai mutum ne mai tutti jikinsa tutti rigansa tutti wasu yanzu yana fesa turare wani turare kuma ai sai dai sabulu mai kyau to a samu ruwa mai kyau mai daɗi ya je wanka ya zama fesfes kun sannan sai zo ya fesa ya fesa kurare saboda ka istighfari karkare gudu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nasu tubu ila Allah fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ta'ala don ni ina istighfari ina tuba zuwa ga Allah a kowace rana sau 100 to manzala su suna kenan da ba yi da laifi kwata kwata ba yi da zunubi sau dari da kuma ya kamata a ce sau dubu kake sannan waqina azaban nar ka kare mu daga azaban wuta wanda ita ne mafi sharrin abu in kana neman abu mafi sharri to ita ce wutar jahannam sai sa addu'a sai an haɗa da wannan addu'a da tafi kowace muhimmanci rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة nan. Addu'a وقنا ta tattaro أدوانا duniya da lahira لله ke يدفع in ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan duk alkhairin duniya sun shiga wa fil akhirati hasanatan duk alkhairin lahira sun shiga to amma kuma sai ka kara da waqina azaban nar ka kare daga azaban wuta saboda mafi sharrin abu kenan ita ce wutar jahannam to Allah ta'ala yana son wanda yake roƙonsa yake kankantar da kai a gare shi sannan sai Allah ta'ala ya ce as-sabirina was-sadiqina as-sabirina wato Allah yana yabon masu haƙuri wasadiqina masu gaskiya wal qanitina masu yi wa Allah da'a wal munfiqina masu ciyar da dukiyansu fi sabilillahi wal mustaghfirina bil Ashar da kuma masu neman gafara a lokacin sahur wato karshen dare kenan as-sabirina masu haƙuri haƙuri shi yake tattaro mutum addinin sa gaba idan babu haƙuri to addinin ka babu inda zai dole kai hakuri akan abubuwa guda uku as-sabru ala Allah kai hakuri akan da'an da kake wa Allah ta sallah azumi zakka aikin haji istighfari zuwa makaranta zuwa kokarin fahimtar addini da kyauta da sadaka da zumunci duk wani aiki na addini sai kai haƙuri ka iya yin sa domin akwai wahala kuma kana kokowa da shedan to ya zama kana yin waɗannan abubuwan sannan kuma ka yi haƙuri ga barin sabon Allah wato sabon Allah rai yana son su kuma shi yana an gida mutum zuwa gare shi to sai ka danne ranka ka danne sha'awanka ka ki saba wa Allah subhanahu ta'ala in ba ka yi haƙuri ba ba za ka iya wannan ba to kuma idan ba hakan kai ba sai ka kasa shiga aljanna ƙarshe ka je ka shiga wutar jahannam don hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kubbatil jannatu bil makari wa hubbatin naru bi shahawat wato an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so wato shine taklifi kenan abin da yake da wahala kuma a ce sai ka yi shi to amma tun kana ran baya so kana yi kana yi har ran ya dawo yana so sannan an sha makanta wuta kuma an lullube ta da abin da rai yake so abu na sha'awa na sabon Allah so da haka sai ka dinga nisantar sa shi ma tun kana nisantar sa sai ka ji baka son sa ma yau da gobe imani ya zama jini da tsoka a jikinsa idan kana son ka shiga aljanna to ka yi abun da yake na wajibi a kanka ko da bai da daɗi in ba ka son shiga wutar jahannama ka nisanci abun da zai kai ka wutar jahannama komai daɗi shi yasa manzon ubangiji subhanahu wataala ya hura ya ya ya kawata aljanna ya gyara ta malaka ne da je gane ce kai wannan aljanna ai ba wanda zai ji labarin ta bai shiga ba shikenan sai aka zo aka lullube ta da abubuwan da riba baya so sai ka yi su kafin ka shiga sai malaka ya ce to ina tsoron kuma kare zama ba wanda ya shige ta ba zai ka wutar jahannama ya ga bala'i a cikin ta ce to wa zai ji labarin wannan ya zo shi aikin da zai kai wutar jahannama sai aka lullube ta da abubuwa da sha'awa wanda rai yake so ya yace kai ni kai ina tsoron ma kada ya zama kowa ma wuta zai shiga sai aka dole sai ka danne zuciyanka ka kori shedan ba duk abin da kake so za ka yi a rayuwarka ba wannan ba rayuwa ce mai kyau ko abubuwa na duniya na halal ma akwai bukatar wasu abubuwan ka hana kanka su da gangan don ka tarbiyyantar da ranka ba yana nufin ka takura rayuwarka ba da gangan kawai sai ka yi watsi da wani abu ba damuwa na bane sai ka zauna lafiya tana abubuwa kuma wanda yake na sabon ma don na halal din ma kace kowanne ka kwalla ka, wannan kwalla farin da kai sai zame maka damuwa kila ba za ka samu abun ba kun ka same shi ka shigar rudani a cikinsa sai ana ka nisuwa da kwanciyar hankali to ballantana abin da yake na harama, sannan na uku kai haƙuri a bisa kaddaran da Allah ya kaddara maka na masifu da bala'i akwai jarrabawa a rayuwa akwai rashin lafiya akwai talauci mai tsanani akwai mutuwa akwai abun nan fil eh, ada wani abokin gabanka ita maka dariya don ka shiga wato ainihin matsala akwai mu'amala da mutane banza wanda ba na kirki ba masu neman su cutar da kai duk sai kai hakuri akan wannan idan kai hakuri akan masiban da Allah ya dora maka ko wanne ne ko na asara ko wani abu to ubangiji Allah zai baka ladan da bara aje safa ba inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab Allah yana bada yana ba masu hakuri ladan su babu lissafi ba a safa, dungulowa ake ana bayarwa zaka yi bala'i ya kai ka hakuri kawai zaka yi don ka samu ladan masu hakuri ba yau Allah ka shiga uku ka lalace ka halaka ka je can ka zauna Allah ya jarrabe da talauci ni ba ni da shi kana ta kai karan Allah kana bata wa kanka lokaci kai hakuri kai addu'a ubangiji ta Allah yayi maka Allah sai yayi maka kuma ya baka ladan wato wanda ladan da yake ba masu hakuri hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah ta kuma ya yace ajaban li amrin mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamakin al'amarin mumini mumini al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi idan ya samu ni'ima sai gode wa Allah hakan sai zama masa alkhairi idan wani bala'i ya same shi ko wani abu mai tsanani sai ya haƙuri hakan sai zama masa alkhairi to da haka bawan Allah mumini yana tsakanin godiya da haƙuri ne in alheri ka samu alhamdulillah idan kuma wani shari ya same ka sai ka yi haƙuri sai kuma ka samu dadan masu hakuri shi ma sai zame maka alkhairi a zahiri ne kake ganin sa sharri amma idan kai hakuri zai daukaka darajar ka kuma zaka samu dada a wajen ubangiji subhanahu wataala sannan Allah ta yace wasadiqina sadiqina da kuma masu gaskiya wato masu gaskiya a imani su masu gaskiya a mu'amalan su imanin kai zama na gaskiya ne karka zama munafiki tsakaninka da Allah kai imani kana addinin nan har cikin zuciyanka da ikhlasi don ubangiji ta'ala ya baka ladan haka mu'amala da zaka yi da mutane ya zama da gaske kake kana yin gaskiya a cikin babu karya ba abin da ke lalata mutum kamar karya idan mutum ya zama makaryaci to ya zama marar mutunci a wajen jama'a Ke sa manzon sama ya ce alamar munafuki guda uku ne in yayi magana ya yi karya in an masa alƙawari ya saba in an amince masa ya haici to idan mutum ya zama marar gaskiya a cikin jama'a to ya sani cewa bai da kima bai da kima wurin mutane kuma bai da kima wajen Allah subhanahu ta'ala yasa ne ce fasduk fa inna sidqa makramatun wa sidqu yunjika inda Allah wal umam kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya ta za ta tseratar da kai a wajen Allah ta'ala da kuma wajen al'umma to mu ce zama mai gaskiya ya ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqi ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya Mana ku zama masu gaskiya ana lissafa masu gaskiya ya zama kuna ci sannan kuma duk mutumin da yake da gaskiya ya zama mutumin kirki gaskiyanka tana iya mai da kai bawan Allah mutumin kirki kuma ta kai ka aljanna manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar ne ya tabbata a cikin hadisin muslim manzon Allah ya ce alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa ina umurtan ku da yin gaskiya ku zo masu gaskiya ku lilinci gaskiya don gaskiya tana kai mutum zuwa ga da'a tana kai mutum zuwa ga kirki ya zama bawon Allah mutumin kirki shi kirkin nasa kuma zai kai shi zuwa ga aljanna don innal abrara da fi na'im managartan mutane masu kirki suna cikin ni'ima ta ubangiji ta'ala ta aljanna mutum bai gushe ba yana gaskiya yana hasashen gaskiya har Allah ya rubuta shi mai gaskiya a wurin shi ke ya zama siddiqi mai daraja ta biyu daga annabawa sai shi sai irin su a daraja to kaga alamun mutum mutumin kirki ne shine zama mai gaskiya in kana son Allah ya gyara maka halayenka da dabi'unka da addininka to ka zama mai gaskiya ita gaskiyar ne za ta kai ka zuwa ga ka zama bawan Allah mutumin kirki ƙarya kuma tana mai da mutum mutumin banza ya zama fajiri manzala sama ya ce wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba ka ku da yin ƙarya domin ƙarya tana kai mutum zuwa ga fadirci wato tana mai da mutum ya zama mutumin banza fajiri kana ƙarya kana ƙarya to sai ta lalata maka ɗabi'unka da addininka gaba ɗaya sai ka zama fadiri ba mutumin kirki in ka zama fadiri kuma fadircin sai kai ka wutar jahannama don wa innal fujjara da fi jahim fajirai suna cikin wutar jahannama ne ranar alƙiyama mutum bai zai gushe ba yana ta ƙarya yana kirdadon ƙarya har a rubuta shi wajen Allah makaryaci ne a rubuta shi babban makaryaci wajen Allah kenan ya gama yawa saboda haka ka zama mai gaskiya a addininka ka zama mai gaskiya a alaƙanka da Allah ka zama mai gaskiya a alaƙanka da jama'a sannan wal qanitina da kuma masu yin da'a al shi shine da'a sai zama mai izintan yi wa ubangiji ta da'a mai ibada Allah yana son irin wayannan mutane kuma yana yabon su saboda haka da'an da akwai kan da kai a ciki ita ake ce masa alqunut sai sa ubangiji ta Allah ya bi annabi Ibrahim da wannan yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrik annabi Ibrahim ya kasance ummatan al'umma ne shi kadai shugaba ne adali mai amfanar jama'a sannan qanitan mai ibada ne tare da kankan da kai a wajen Allah dan kana ibada tare da tawazu tare da kankantar da kanka a wajen Allah za ka kai matsayin da baka tsammani a wajen ubangiji ta Allah to annabi Ibrahim ya taka wannan matsayi kuma shi yana kan tauhidi mi keke ya miƙe akan tauhidi babu shirka a cikin lamarin sa shi yasa Allah ta'ala bai kasance daga cikin waɗanda suke mushrikai ba Maryam mahaifiyar annabi Isa Allah ya ba ta daraja ya ba ta matsayi ta zama siddiqa annaba ne kawai suka fita daraja saboda me saboda ibadan da take tare da kankan da ubangiji ta ala ce wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها wa وكان من القانتين مريم ما يفعل النبي عيسى عليه الصلاه والسلام ta tsare farjinta sai aka ta ɗauki cikin annabi isa ba tare da namiji ya sadu da ita ba tare da saboda kamewanta allah ya ba ta wannan daraja sannan ta gaskanta kaddaran ubangiji subhanahu wataala cewa ta yi ciki ba tare da namiji ba amma ta rungumi kaddara duk da cewa yahudawa sun ce zina take yi ko za su gaya mata sun kansu faɗa mata sani amma ta rungumi kaddara ta gaskanta shari'an Allah sannan ta kasance cikin masu ibada wa kana bin qani shi yasa ta samu wannan wato matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka mace idan tana ibada tana da tsoron Allah tana da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala tana da matsayi a wajen mijinta shi yasa Hafsa da manzala Suma ya samu rashin fahimtar juna da ita ya sake ta yar sayyidina Umar manzala Suma ya taba sakanta har ya sake ta daga ba Allah ta'ala ya turo malaika Jibril ce masa murhu fajurajiha fa innaha sawwamatun qawwama wa zawjatuka fil jannah ka umurce shi ya dawo da ita ka umurci manzo Allah ya dawo da Hafsa mace ce mai ibada tana yawan azumi tana yawan kiyamul laili saboda saboda haka matar ka ne a aljanna kaga ibadan da ne kai ta wannan matsayi saboda kai kina son ki samu matsayi wajen Allah ki kame farcin ki ki zama mai miya ba mazinaciya ba ba mai ba ne ba mai mu'amala da maza ba sannan kuma ki gaskanta kaddaran Allah banda zuwa wurin bokaye sannan ki bi shari'an Allah ya zama kina da wayewa a addini ki sannan ki kasance mai ibada Don kin samu waɗannan ɗabi'un da halayen to zaki kai wani matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta lace wal munfiqina da kuma masu ciyar da dukiyansu fi sabilillah a duk inda Allah ta'ala ya umurni suna ciyarwa suna bayarwa don ɗaukaka addinin Allah suna sadar da zumunci suna taimakawa 'yan uwansu suna kula da danginsu suna musu alheri sannan kuma suna taimaka mabukata suna ba miskinai suna ba gajeyu suna ba wanda suke cikin halin kakani kai na rayuwa suna daukan tsawaniyan waɗanda ba su da shi duk wanda yake irin wannan halin to yana da matsayi a wajen Allah ta'ala sannan kuma dukiyarsa za ta yi albarka kamar yadda muka yi ta bayani a can baya sannan wal mustaghfirina bil ashab da kuma masu wato istighfari neman gafaran zunuban su bil ashari a lokacin sahur wato karshen dare kenan idan sun yi qiyamul layli suka karanta qur'ani suka yi qiyamul layli to idan lokacin sahur yayi kama ce dusin dare na karshe ko sulusi sai su kama istighfari da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ai duk wanda rayuwarsa ta zama ka ya ji daɗin sa ya ji daɗi ba abinda za a baka na rayuwar duniya wallahi ka ji daɗi a rayuwarka kamar a ce kana kiyamun laili kai karatun kai karatun qur'ani kai nafi fili gurgudu abin da Allah ya sauke maka kai karatun qur'ani a ƙarshen daren kuma kai ta astaghfirullah astaghfirullah kana neman gafara zunubanka har gari ya waye alfili da fito ka je kai jami'in asuba ka dawo wallahi in rayuwarka ta dore wannan ba wanda ya fi ka jin daɗi a duniya wata walwalar da za ka samu a zuciyarka sai Allah ne ya sai wata aljanna ne mai zaman kanta to kaga bayin Allah haka suke bayin Allah na gari an ce annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da ƴaƴansa suka yi laifi suka je suka jefa annabi yusuf a cikin rijiya yace saufa astaghfiru lakum rabbi kun yi laifi ka amma zan nema muku gafaran ubangiji na aka ce ya jira ne har da lokacin sahul yayi sannan nema musu gafara a lokacin zai iya yi amma akwai lokacin da ya fi muhimmanci hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu Allah tabaaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiru li fa aghfir lahu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sauka a kowane dare zuwa ga saman duniya lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage wato kashi ɗaya cikin uku na ƙarshe na dare Allah yana saukowa zuwa saman duniya irin saukan da ta dace da darajarsa da girmansa ba mu san wani irin sauka ba amma in ya sauko zai ce manya da man yad'uni fa astajibu lahu wa zai roke ni na amsa masa Allah da kansa yake neman wa zai roke shi lokacin kai kana bacci kuma wai kana da bukatu sai da rana kake addu'a ga lokacin da Allah da kansa yake tambaya man yas'aluni fa astaji man yad'uni fa astajibu lahu wa zai roke ni na amsa masa addu'a wa man yas'aluni fa udiyahu wa zai roke ni abu in bashi Allah da kansa cikin wanda zai addu'a a lokacin wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu wa zai nemi gafara na in gafarta masa to akwai lokacin da wannan muhimmanci to lokacin ne zaka tashi idza nama munkun fi dujallaini fathari wa wal wa idan wawa yayi bacci cikin dare kai sai ka tashi ka mai wayo sai ka tashi ka zaki dantse kai ta ganawa da ubangiji subhanahu wataala kana nafila kana addu'a kana istighfari kana ta bincike akan abin da ya shafi ilimi wa'annan bayan Allah na gari ne suke wannan Abdullahi bin Umar idan yayi sallah cikin dare dare yayi dare ina tambayan maulansa sanata yaron sa ne wanda bawansa ne ya yin shi ya zama babban malami shine malamin Imam Malik sai ce masa hajja a sahar ya nafi hajja a sahar ya nafi lokacin sahur yi in ya ce masa eh yi, to a qabala ala istighfari anan sai ku kufa kawai akan addu'a da istighfari sai addu'o'i sai istighfari aqbala ala du'ai wal istighfar lokacin ya yi kenan so da aka duk abinda kai ta yi ka tashi kana ta ibada a ƙarshe kuma kai ta addu'o'i kana istighfari lokacin karɓar addu'a ke. yanzu idan ka rike wannan dole ka je kana roƙon mutane kana fadayi kana walakanta a wurin karbi ubangiji subhanahu wataala wanda baya kulle kofar sa shi ne ma yake ma wa'i zai roƙe ni na amsa masa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku ku roƙe ni Allah shi ne ma yake su ko mutanen gudu suke ba sa son roƙon da sun hango kamarin su sai ba shi sun ga damuwa ko ga roƙo kuma takkan arzikin gaba ɗaya yana hannunsa na duniya kuma ubangiji ta lafe da dukkanin mutane gaba ɗaya na duniya da su haɗu su roƙe shi kowa ya zama da kalan bukatansa daban-daban ya biya musu bukatan gaba ɗaya da ba abun da ya riko arzikin Allah sai dai kaman ka sa allura a kogi ka cire don Allah ruwan ya rabu allura ne zaka sa aka sai ka fitar me ta dauko zaka ga alaman kogin nan ya rabu to haka sakan Allah yake baya karewa so da haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ya shaida annabu sha'anin da lamarin yadda yake la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi malamai su ma sun shaida Allah ta'ala shine kai abun bauta qa'iman bil qisti kuma yana tsayuwa da adalci wato Allah adali ne al'amarin sa babu zalunci a ciki la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai Allah al'azizu shi ne gagarau wanda ba abun da yake gagararsa alhakimu ko mai hikima a cikin ayyukansa duk abun da ya zaka ga ya dace dama a yi shi nan ubangiji ta'ala yana tabbatar da tauhidinsa yana tabbatar da tauhid in kafirai sun yi inkari Allah ba shi ne kawai abin bauta ba to Allah riga ya shaida kuma wakafa billahi shahidan Allah ya isa zama mai shaida sannan ga mala'iku sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah ai magana ta kare sannan wa da ilmi da malamai annabawan Allah da malamai wanda suka san Allah su ma sun shaida babu amota da gaskiya sai Allah da da wani jahili ko wani kafiri ya ce Allah biyu ne ko uku ai bai da wannan ba abin da ba ko da haka ko malaiku suna nan suna bautan Allah ta'ala su akan haka Allah ya halicce su akan tauhidi akan ibada Allah ta'ala yana da masu bauta masa ko da wasu sun yi bauta masa wannan ba zai rike Allah ta'ala da komai saman nan cike take da mala'iku ba wanda ya san adadin su sai Allah akwai mai ruku'u akwai mai sujjada akwai masu sallah ibadu kala kala har yanzu a hadisi addati sama'u fawqa laha anta ita ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun sabi sabata yi qara manzo Allah ya ce ba ya cancanci ta qara domin ba inda zaka sa yatsunka guda hudu a maka face akwai abin nan a sama face akwai mala'ika da yake sujjada a wurin sun cika zama da jada, to don kai baka yi wa Allah jada ba sai sai damu wani abun a ce to da haka ubangiji ta Allah ya shaida shi kadai ne mala'iku sun shaida ko malamai ma sun shaida to a cikin wannan ayan akwai nuna darajar malamai cewa malamai da suka san Allah suka san shari'a ta musulunci suka san ilimin addinin musulunci suna da matsayi a wajen Allah ta'ala tunda har yace su ma su shaida ibnu qayyim cikin za abin nan sahu dari sa'ada yace ai wato darajar tana bayyana ta bangarori guda hudu bangare na farko shine ubangiji ta'ala ya ce sun shaida su malamai sun shaida Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta abota maza, bai faɗi sauran mutanen ba kuma sai shi su kuma sauran sai su yi wa kansu shaida kenan ko su dai malamai da suka san Allah Allah ya musu shaida sun san tauhidi sun yi la ilaha illallah su kuma sauran mutane kowa zai yi wa kansa shaida ko ya kafa dan uwansa shaida kaga wannan yana darajar malamai kenan sannan na biyu ubangiji subhanahu wataala ya hada shaidan su da shaidansa yace Allah ya shaida kuma malamai ma sun shaida wannan ma daraja ne na uku kuma Allah ta'ala ya hada shaidan nasu da shaidan mala'iku malamai sun shaida mala'iku ma sun shaida kaga wannan daraja ne ita ma sannan na gudu kuma maganar tana kunshi da cewa malamai adalai ne an musu taskiya Allah ya tsarkake su domin ai ko kai ba za ka karbi shaidan wanda ba adali ba to sai ya ubangiji da Allah zai karbi shaidan wanda ba adali ba to da ka sai adali ne kawai ake karban shaidan sa kaga nan Allah ta la yawa malamai taskiya cewa adalai ne cewa adalai ne to kaga wannan kawai ya isa wato ainihin matsayi a wajen malamai shi sa Allah ta'ala ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu malamai za su daidaita da jahilai wanda suke da ilimi da wanda ba su da shi za su zama daidai ai ba za su taɓa zama daidai ba yasa ubangiji ta'ala ya ce magana sama wa qur rabbi zidni ilman ce ya Allah ƙara mini ilimi ba abun da aka ce manzo Allah ne bi karin sa na abu wani abu ko ta daraja in ba ilimi bai ce qur rabbi zidni mulkan ba ko zidni daulatan ba ko malam sai ce zinne ilma duk qur'ani ka zagaya ƙara ya Allah ƙara mini ilimi ka ce Allah ƙara mini ilimi bai ce ka ce Allah ƙara mini mulki ko dukiya ko ta ni'ima ta duniya wannan shi ke nuna maka matsayin wato ilimi akwai daraja a tare da shi al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baita al-ilmi wal karam ilimi yana daga gidan da bai da ginshiki jahilci kuma yana rusa gidan da yake da daraja so da aka ko kai dan talaka ne ko kai ba dan kowa bane in kai ilimi zaka zama wani abu yusharu ilayka bil banan in kana a dinga nuna ka ce ga can wani ga can malam wani kaga daraja kenan wani kuma sai wuce ma ba a san ya wuce ba amma da dauka kaga ga duk inda kake wucewa ana nuna ka to kaga wannan ilimi ne shi kuma ilimi duk wanda ya neme shi zai same shi ba wai dai kana da wani matsayi ba in dai ka nema kawai man jadda wajada wani kulli mujtahidin nasibu in kai kokari zaka samu saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai ɗaukaka ka da shi ba wani abu sama da ilimi a ɗaukaka al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami ilimi shine fiyayyen abun nema mai neman sa shine mafificin duk wani wanda yake tafiya akan kafansa matikar don Allah yake neman sa to da haka ubangiji ta'ala anan ya ɗaukaka darajan wato ainihin malamai sai Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu an bauta da gaskiya sai Allah shine mabuwayi mai hikima sai ce inna dina indallahi inna dina indallahi al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Ubangiji ta lace inna dina hakika addini inda Allah a wurin Allah wanda Allah ya yarda da shi al-islamu shine addinin musulunci wato addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani addini da za a bauta Allah da shi a bayan ƙasa bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini bane addinin manzon Allah shine addini kuma shine wanda Allah ta'ala ya yarda da shi kuma duk wahalan da zaka sha wajen bautawa Allah ta'ala da wani addinin ba addinin musulunci ba to wahalan banza kake sha ubangiji ta'ala ba zai karba ba don Allah ta'ala ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini daban yana bautawa Allah da shi Allah ta'ala ba zai karba masa ba kuma ranar lahira da cikin masu asara ga wannan shi yake nuna wautan wasu daga cikin musulmi sai ji suna cewa wai ai kai dai karka zama baka da addini kawai wai matsalan shine zama baka da addini amma idan kana da addini ka na wai ko ne addini ma ko addinin yahudu kake ko addinin nasara kake kawai na ai kai kana addini kaga wannan ba su san addinin su musulmi ne ba zai dinga faɗan haka mulhidai a kafafen yada labarai gidajen talabijin za ga ana hira da su wai kai dai kawai ya zama baka da abun nan eh, karka zama baka da addini indai kana addini shikenan musulmi ya buɗi baki bayan Allah ta'ala ya ce inna dina indallahi ba wani addini a bayan ƙasa sai na Allah shine karɓi kuma duk wanda ya bauta wa Allah da wani addinin ba shi ba Allah bai zai karɓa ba sai Allah kai ka zo ka daidaita addini shi yasa daidaita addinai ridda a ce duk addini ɗaya ne ba bambancin addini wallahi rijali wato da addinin musulunci da na yahudu da na kiristoci duk ɗaya ne kai ka fita daga musulunci don Allah ne ce ba ɗaya bane wancan addinin ya gama aikinsa lokacinsa ya ƙare yanzu addinin musulunci shine addini kuma duk wanda ba shi ba ya sani cewa wahala yake sha kuma ba shi ba shi ga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake ingantacce yace wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan ثم يموت ولن يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار manzon sama ya ce na ranke da wanda raina yake hannunsa ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma sawa'un ba yahude ne ko ba nasare wato yana da addini ko bai da shi sannan bai yi imani da ni ba face ya zama dan wuta to da haka duk wani addini ya rushe in dai musulunci ya zo magana ta kare kafin zuwa musulunci dai wasu addinai za su yi aiki amma da musulunci ya zo kuma inna dina indallahi alislam in kuma kace zaka je kai wani addini da wanda na musulunci to ka sani makomar kautar jahannama hadisi ne ingantacce hadisi ma musulmi kuma Allah bai zai karba maka ba tunda bai karba maka ba kaga aikin banza kake yi to da haka addinai ba za su taba zama daidai ba musulunci shine addini duk sauran shirme ne hayaniya ce ake yi amma ba ba addini ake yi ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana addini. musulunci kuma shine kawai ka runguma ka bi kuma ka rike addinin ka shine izzanka shine mutuncinka la amruka mal insanu illa bidinihi ولا تتركوا التقوى اتكال على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبا لهب إذن قد دوككن كشيني أدينك Allah ta'ala ce wa maktalafal ladina utul kitaba Waɗanda aka bawa littafi basu yi sabani ba sune yahudu da nasara illa min ba'di ma kuma da ilm sai bayan hujjoji sun zo musu a bisa addinin musulunci shine addini bagayan bainahum amma sun yi wannan sabanin wasu suka ki su yi imani bagayan don hasada bainahum a tsakanin su wato musulunci da ya zo wa yahudawa da can kansu a hade cewa akwai annabi da zai zo a ƙarshe idan ya zo za mu yi imani da shi su sai suka ɗauka zai fito cikin yahudawa ne kawai kwazon sai ya fito cikin larabawa to wannan ba hasada ya ta kama su to kuma larabawa ai da annabi ya fito a cikin su mana shikenan wannan hasadan ita ta tana su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka yi suka yi sabani amma an samu kadan wanda suka yi imani irin su Abdullahi bin Salam ibn Salman amma da yawan su ba su yi imani ba bagayan bainahu saboda hasada a tsakanin su sai Allah ta ce wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce wa ayoyin ubangiji ta'ala fa inna Allah sari'ul hisab Allah ne gaggawan hisabi ne zai masa hisabi kuma zai masa wato ainihin hukuma saboda haka duk wanda yake imani da manzon sa saboda son shugabanci da kuma hasada da taurin kai da girman kai ya sani Allah ta'ala zai masa hisabi ranar kiyama kuma zai masa hukuma to yahudu ba wai ba su gane manzo Allah sai sa manzo Allah ba su sani. Allah ta'ala ya yarifuna ku kama yarifuna abnahum sun san manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu wato suna gane manzo Allah kamar yadda suke gane ƴaƴansu kamar yadda ɗanka ya kawo da shi na za gane ɗanka ne aka suka gane manzon Allah da ya zo don a musu bayani a cikin littafinsu har abdullahi bin salama ya ce wallahi ni na fi gane manzon Allah ma fiye da ɗana ya zo da ɗana ban san uwarsa mai ta je ba ita ta je ta yi wani abun daban ba ma ɗansa ba ne shi bai sani wani saboda haka ya gane manzon Allah sosai saboda ya karanta a littattafan to ga mutum zo ya ce wai bai yadda da manzala su sama ba wannan ƙarya ne hasada ne da son shugabanci haka nan su ma mushrikai suka ki su imani da manzo ta sama wai ai da ake wani babban mutum ne ma aka bawa aka bawa annabi nan ina ma ake irin Abu Jahal aka bawa misali a abun a Makka a ta'i ga manya-manyan kafurai nan a ta'i da Makka da Madina amma aka zo sai aka bawa wani maraya shine manzo ta sama alaihi wasallam ubangiji ta'ala yana sanya darajar sa inda ya ga marayan idan ya ilimi ya bai zama maraya ba laysa al-yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al-yatima yatimu ilmi adabi ba wanda iyaye sai razu shine ba a wanda bai da ilimi in kana da ilimi kana annabi ne kai ba maganar maraici ai ka tsaya ka gina kanka ka zama wani abu so da haka Allah ta'ala ya bashi wannan sai zo kuma ya zama jarrabawa gare su ba za su yi imani da shi ba to kaga wannan duka hassada ne da son wato ainihin shugabanci ubangiji ta'ala ya ce zai musu hisabi akan abun da suke akan na karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai saka musu akai ya mutu mummunan hisabi Allah ta'ala cikin suratul maida ya ce wattaqullah innallaha sari'ul hisab ku ji tsoron Allah Allah mai gaggawan hisabi a lokacin guda zai gama hisabi saboda wanda zai je shiga wutar jahannama man zama zai je shige ta da na kuda wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna maza maza a cikin suratul an'am inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim Allah mai gaggawa hukuma ne kuma mai gafara ne mai jinka duk wanda ya duba kuma komai shakiyancin sa Allah ta'ala zai karbi duban sa ka tuba da wuri komin barnanka komin taurin kanka in dai ka tuba ka sallama to ubangiji subhanahu wataala zai karbi tubanka haka Allah ta'ala yake gafurur rahim in kake kuma to akwai ranar kin dillanci Allah ta'ala zai azabtar da kai to ka Allah ba abun wasa bane ka ji tsoron Allah ka koma zuwa gare shi sai Allah ta ala fa in adduka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Ubangiji ta ce fa'in hajjuka idan sun tsaya suna jayayya da kai akan al'amarin addininka suka ƙi su karɓa yahudu da nasara da sauran mashirkai ko fa kul aslamtu wajhiya lillah kace musu ni kan fa na mika fiska na zuwa ga Allah ko na mika wuya na zuwa ga ubangiji ta'ala wa man ittaba'ani da dukkan wanda ya bi idan ba ku gamsu ba ku je ku yi abin da za ku yi lakum dinukum waliyati ku je ku rike addinin ku ne rike na ni kan na riga na mika wa Allah ta'ala wuya sai inda ya dani da ni da dukkan wanda ya imani da ni saboda haka ba dole ne sai kun musulunta ba ni ba a tsora mini ya zama dole sai na musuluntar da kuma ni dai isar da sako ne in sakon ya isa in ba ku karɓa ba shi kenan amma ku sani mu kan babu gudu babu da da baya da ni da al'umma ta wanda suka musulunta suka bi ni muna nan mun miƙa wa ubangiji subhanahu wata'ala wuya Allah ta'ala ce wa qul lil ladina utul kitaba ka ga ya waɗanda aka bawa littafi wal ummiyina da larabawa a aslamtum kun musulunta ma'ana sa ku musulunta istifhami ne mai ma'anan istifham mai ma'anan talab fa in aslamu idan sun musulunta fa kadih tadawu to suna nan akan shirya. wa in tawallaw in sun juya baya fa inna ma alayka albala abun da zama wajibi akan ta isar da sakon Allah bai zai kama ka me yasa Abu Jahl bai musulunta ba sannan wallahu basirun bil Allah mai ganin bayinsa ne ya san abin da suke kuma zai saka musu akan wato munanan ayyukansu manzon ubangiji ta'ala yana gaya manzala sa, suma idan suka yi dayayya da shi suka ki su yi imani kar ya daga hankalinsa ya ce musu shi ya riga ya sallama ya miƙa wuya da shi da waɗanda suka yi imani ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin suratul luqman yace wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwati al wa ila allahi aqibatul umur dukkan wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ta'ala yana mai kyautata ayyukansa to lalle wannan tabbas yayi riko da igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah wanda ba za ta tsinke ba sannan kuma karshen al'amura zuwa ga ubangiji ne subhanahu wataala saboda haka manzon Allah ya kauya duk wanda ya bi shi kuma wajibin sa ne ya kauya saboda addinin musulunci bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya sai kai shi musulunci kai tabbata yasa a ta ubangiji ta lake cewa kul hadhihi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah a zo a bi hanyar da ni a bisa basira a bisa ilimi da ni da dukkan wanda ya bi saboda haka dole kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin kai zama irin nasa kai masa biyayya sau da kafa kafin addinin kai zama wato ainihin mai kyau to sai Allah ta'ala kuma ya umurci manzon Allah yi wasu kuma sauran wa'azi shi ya riga ya sallama sai ce ka gaya wa ahlul kitabi wa qul lil ladina utul kitaba sune yahudu da nasara sune ahlul kitabi sannan wal ummiyina da ummiyai sune waɗanda ba sa iya rubutu ba sa iya karatu sune larabawa saboda galibin laraba ba su iya karatu da rubutu ba Ya sa ake ce musu ummiyun sune al'arab to su kuma a shaida musu sune mushrikan makka kenan su musulunta in su musulunta suna kan shirya in sun ki kuma to su sani azabar Allah tana jiran su so da haka ummiyin anan ana nufin larabawa kamar yadda zuwa cikin suratul juma Allah ta'ala ce huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin so da haka Allah ta'ala shine ya aiko manzala sa sama a cikin larabawa a cikin larabawa domin ya koya musu karatu ya koya musu alkur'ani da sunnar can suna cikin bata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsamo da su daga cikin bata hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah kuma ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib asharu hakaza wa hakaza manzon Allah ya ce mu mutane ne ummiyai wato wanda ba ma rubutu ba ma karatu ko ba mu iya lissafi irin na taurari ba sai dai to amma wata kaza da kaza ne daga hannayensa ya nuna 29 ya saki daga ya nuna 30 wato wata yana 29 kuma yana yin kwana wato ainihin 30 so da haka to manzara sama annabi ne na kowa da kowa amma a cikin laraba aka yi shi amma kuma alul kitabi ma annabi su wadanda ba alul kitabi ba ba yahudu ba nasara ba laraba ba su ma bai su annabinsu ne dole ne su amsa saboda haka an aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira mun aiko kai zuwa ga mutane gaba daya kana mai musu albishir da aljanna ga wanda ya amsa kana musu gargadi da wutar jahannama ga wanda yake amsawa ubangiji ta lafiya idan sun ki amsa fa inna ma alaikal balagh ka kwantar da hankalinka ya rasulullah abin da yake wajibi a kanka shine isar da sakon in ka isar ka sauke wajibin ka ko wani bai yi imani ba Allah bai zai tambaye ka ba. wannan kamar da Allah ta'ala yake ta faɗa wasu ayoyi yana cewa ma ala rasuli illa bada ba abin da ke kan manzon Allah sai isar da sakon idan ya isar da sakon shikenan ya sauke wajibinsa sai Allah ta'ala ya ce wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin abunda da bayansa suke ba abunda zai buya masa sannan kuma zai musu sakamako kowa a gurgudun aikinsa in kyakkyawa kake yi akwai kyakkyawan sakamako in mummuna ne kuma ka jira mummunan sakamako wannan shine zai sa ka ji tsoron Allah ba za ka saba masa ba ko a sarari kake ko a ko a cikin jama'a ko kai sai Allah ta'ala ya ce إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ubangiji ta lace ya ladina yakfuruna bi ayatillah lalle tabbar waɗanda suke kafurcewa ayoyin ubangiji ba su yi imani da su ba wa yaqtuluna annabiyina suke kashe annabawan Allah bi ghairi haqqin ba tare da wani sababi ba ba tare da wani laifin da suka yi ba wa Zina ya ya'muruna bil qisti kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci minan Nasi daga mutane sune malamai masu kira zuwa ga addinin Allah duk wanda halin su haka ne fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba wanda take mai radadi ta ce azabar wutar jahannama tana nan tana jiran su kuma ulaika alladhina habidat amaluhum wannan sun wanda ayyukan su ya lalace fi duniya a duniya wal akhirati da lahira duk abin da suke na alheri ba da su samu amfanin sa ba ko a duniya ko a lahira wa ma lahum min nasiri kuma ba su da masu taimakon su waɗanda da su hana azabtar da su ranar alkiyama wannan tabi'a da irin ta yahudawa suna ainihin ta ayoyin ubangiji Ala, kuma suna kashe annabawan Allah da malamai masu wa'azi to ubangiji ta'ala yake su sani azabar Allah tana jiran su Allah subhanahu wata'ala yake wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba to dama ba yadda za ka kashe annabi da haƙƙi, don annabi ba zai wani laifi wanda za a ce hukuncin sa hukuncin kisa ba amma wanda ba annabi ba zai iya fashi da makami a kashe shi zai iya kashe wani a kashe shi zai iya zina bayan yayi aure a kashe shi to amma me yasa annaba aka ce da kashe su ba tare da haƙi ba saboda dama in kaga an kashe su bi ghairi haqqi ba tare da haƙi bane ba tare da sun yi wani laifi bane don ma kuma ne ba ka laifi to wannan ana ce mata sifa lazima ko sifa kashifa wanda za ta bayyana maka Kuma inda ubangiji ta ala ke cewa qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara min aw ma batana wal ismu wal baghi bi ghairi haqq Allah ya halatta zalunci ba tare da haƙƙi ba sai ba wani zalunci mai haƙƙi dama rashin haƙƙin ne yasa ya zama zalunci wannan don a nuna maka in baka san me zalunci ba shine ka taba dukiyar wani ba tare da haƙƙi ko ka cutar da shi ba tare da ba tare da haƙƙi ba to kashe annabawa babu haƙƙi ne ake kashe annabawa shi yasa Allah ta ce bi ghairi haqqin don kasancewa duk wanda ya kashe annabin Allah to ba da wani haƙƙi ya kashe shi ba don ba a kashe annabawa da wani haƙƙi don ba su yi laifin da za a kashe su da za a ce wai halal ne a kashe su ko a tsayar musu da wato ainihin haji ba sannan ibn kathir yace yahudu sun kashe wato ainihin annabawa guda 300 qatalat banu isra'ila 300 nabiyyin min awwalin nahari wa aqamu suqa baqalihim akhirahu sun kashe annabawa ɗari uku da safe da yamma kuma suka ci gaba da sai da dankali zuwa kasuwa kamar ma ba su yi komai ba annabawa ɗari uku suka kashe da hanzi da yamma kawai suka ci gaba da cin kasuwa su suna kasa dankali suna sayarwa kaga in kana neman mai barna in ka samu bai wuce sai ka tsaya a wajen daga cikin annabawan da suka kashe sun kashe annabi zakariya kuma sun kashe ɗansa annabi yahaya saboda haka barnan da bai hude ba kadan bane to shi sa Allah ta'ala yake musu albishir da azaba mai tsanani da sababin ta ayoyin Allah da kashe annabawa da kuma kashe masu da'awa zuwa ga addinin Allah sune da suke kiran mutane zuwa ga wato ainihin adalci sune malamai da suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana munanan ayyuka su ma kashe su hadari ne sa ubangiji ta'ala ya kawo su daga kashe annabawa kuma a laifi sai kashe malamai magada annabawa wanda suke isar da sakon da annabawan suka fado da musamman malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suke matsayin kamar annabawan banu Isra'ila da su banu Isra'ila in wannan annabi ya rasu sai a tada wani annabi ya kama wa'azi kamar da manzon Allah ya ce kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun ba'atha Allahu nabiyyan akhar duk lokacin da wato su Isra'ila annaba ne suke shugabannin su in wannan annabin ya rasu khalafahu nabiyyun aka to ni annabin ya zo haka ake tafiya to amma manzala sama shi babu annabi bayan sa ne shi yasa ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai sune magada annaba saboda haka sai ya zama su suke isar da wannan sako to kashe su ba kamar kashe wani mutum ne wanda ba malami ba domin suna dauke da gadon annabawa suna isar da sako na annabawa daga lokacin da manzala sama ya rasu zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu inda a ce da ɗari hudu da talatin inda a ce babu malamai masu kira zuwa ga addinin Allah da addinin ya gama yawo yanzu da babu labarin sama da ya zama tarihi kawai sai dai a dinga ce a akwai wani addini da aka yi a can baya addinin musulunci to amma saboda kullum karantarwa ake kullum saboda haka addini yana nan kamar sabon sa sai dai ka kika yi aiki da shi da dukkan wanda yake kashe malamai yake kashe annabawa ya sani ubangiji ta ta'ala yana ya tanada masa wutar jahannama sannan dukkan ayyukan da yake a nan duniya a kara ne ko da yana kyauta kyautata wa yan uwa yana sadaka ya sani a asara yake a duniya da lahira bai da riban wannan aiki ba abun da ya rage masa sai inuwa ta ubangiji subhanahu wataala da kuma karkanci a duniya da lahira Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mana imanin mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh